لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس al'umma na garin maraɗi da kewaye ga wani babban albishir wanda ya ji ya gama wanda bai ji ba musamman 'yan uwa matan aure jawarawa da 'yan mata an shirya kuma za a gabatar insha Allah wani gagarumin wa'azin addinin musulunci a nan garin maradi don ilmantarwa fadakarwa da sauransu wa man ya fa'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'ti فسوف نؤتيه أجرا عظيما haka ne yasa ake mika goron gayyatar 'yan uwa matan aure jawarawa da 'yan mata na garin maradi zuwa wajen wani gagarumin wa'azi ranar asabar 11 ga watan mars 2023 daidai karfe 9 na sahe a nan makarantar shek sani abdugaladima da ke anguwar sura bildi kusan tsohon gidan marganyi alhaji amadu sabon kuɗi يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين malaman da za su gabatar da wannan gagarumin wa'azi sun hada da shakka alhaji zakariya agaji tare da alaran makamis abdullahi maradi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam وساءت مصيرا masu tarban baki akwai malama balki ali da malama uwani unwala da malama horaira musa da malama uwani hamza da malama Khadija Ali dan tsoho da malama Jumma da malama Maryama Laminu da malama Murjanatu Musa da malama Mari da malama Shamsiya da malama Aisha dan kabaru da malama Mara Amara إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Kar ku manta za a gudanar da wannan gagarumin wa'azi a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar kitabuwar suna maraɗi Alhaji Ibrahim Isa na Gusau tare da shugaban majalisar malamai Sheikh Salu Abdullahi na ƙungiyar kitabuwar suna maraɗi da shugaban alaramomi na jihar maradi na kungiyar kitabuwar suna maradi alarama kamis abdullahi da shugaban agaji na ƙasa na kungiyar kitabuwar suna ta ƙasar nijar ustaz zakariya agaji tare da alhaji umar adam shugaban agaji na kungiyar kitabuwar suna maradi wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah Ubangiji ya ba da ikon zuwa amin summa amin. In yad'una min dunihi illa ina wa in yad'un